أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على, نبي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لهدي شاد إياك وثر وضانا شكرا تادو إياد داري حدود أربعين دقيقة بان هجرة منزو بان هجرة منزو صلى الله عليه وسلم رقمك زوا مدينة daidai da uku ga watan biyar shekara ta 2020 miladiya har yanzu dai muna cikin tafsiri na suratul ahqaf za mu tashi aya ta 20 wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari har yanzu ba mu fassar ayan ba muna bayani akan wato ayoyi guda biyu aya na da ɗaya a wanda ya bayani akan ɗa na gari wanda yake masanin Allah musulmi mai biyayya ga iyaye mai kyautata musu da kuma ɗaya ɗa wanda yake shaƙi mai sabawa iyayensa shine muka ɗauko bayani akan yadda in mutum yana so ɗansa ya zama nagari mai bauta ma Allah mai sanin haƙƙin Allah mai kuma biyayya ga iyaye ana bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تشكون إذن ba تابا جيا مي بياني أكان أبو بوا akan abubuwa da ya kamata a matsayin mutum na musulmi ya kula da su domin ya samu ‘ya'ya gari a mun fara da abin da ya shafi zaben ma'aurata bi ma'ana zaben mace wanda mutum zai aura da ita kuma zaben mijin da za ta aura sai kuma samun wurin zama wanda yake mai kyau wato zaben wurin da za a zauna wurin da zai iya karɓan tarbiyyar da ake so a yi ma yara ko kuma wanda zai karbi tarbiyya a aqida da ake so a susa ma yara sai sanin muhimmancin tauhidi da lizimta ma yara akan abin da ya shafi wannan wato muhimmancin tauhidi sai kokarin wato koya ma yara wiridi ko kuma azkar na yau da kullun da ake yi na shari'a sai ƙoƙarin ɗabbaka sunnoni a cikin gida sai nisantan almubazzaranci a gida a abin da ya shafi abinci kayan sawa da al'amura na amfani na yau da kullum sai abin da ya shafi koya ma yara ladubba waɗanda suke gama garin ladubba waɗanda suke da kuma abin da ya shafi al'ada wanda shari'a ta yadda da shi al'adan garin da ake rayuwa ko mutanen da suke ake tare da su sai kuma lizimta ma yara masu tasowa da abin da ya shafi yanayin shiga wato al-mabhar al-islami appearance wanda yake mai kyau a duk lokacin da ka gada ko ɗiya ba sai ka yi tambaya ba cewa wannan musulmi ne wannan bahauce ne ko wannan ya ce saboda wannan al'ada da aka saba da shi da kuma addini yake girmamawa sai kuma abin da ya shafi hijabi na mace a wannan abubuwa uba yana bukatar su domin samun ‘ya'ya nagari, wanda za su masa addu'a a bayansa amma in ka kalli yanayin da muke rayuwa a yanzu sai ka ga mutane suna tarbiyyantar da ‘ya'yansu ne akasin abubuwan da muka ambata kamar yadda muka yi bayani a baya Allah maɗaukakin sarki ya sifanta bayinsa muminai nagari da cewa kullun rogon Allah suke yi ya ba su ‘ya'ya nagari har ma daga cikin sifofin bayin Allah muminai haka daga cikin sifofinsu shi ne wannan roƙon da suke ma Allah ya ba su ‘ya'ya nagari annabawa muka kawo tarihinsu mafi yawansu waɗanda suka roƙi ‘ya'ya ba su roƙi Allah ya ba su ‘ya'ya haka kawai ba sai da suka haɗa da ‘ya'ya ko as-salihin ka zuriyatan ɗayyibatan dukkan sai da suka yi wa'annan kuma Allah maɗauki sarki sai ya ba su abin da suka nema Allah maɗauki sarki ya sake umurtan musulmai akan cewa a cikin alƙur'ani su kare kawunansu da kuma na iyalansu daga fadawa wuta kamar yadda ya zo a cikin suratul tahrim ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون wannan umarnin kaga yadda sahabbai su Abdullah Abbas abdullahi bin Mas'ud ibn Umar yadda suka fassara wannan aya da su Ali cewa umurce su da sanin Allah a nuna musu da dubba abubuwa da yawa dai wanda musulmi kenan ya kamata ya haka haka annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yake fadi muru abna'akum bisalati litar isinina ku umurci 'ya'yanku da yin sallah idan suka shekara bukwai wa daribuhum alaiha li asharin a dake su in suka kai shekara goma ba sa sallah sai a dake su akan wannan aladabtar da su kaga wayannan abubuwa duka yana nuna mutum ba haka kawai zai zura hannu ko zai sake hannunsa ya haifi 'ya'ya ya yi tunani ba tare da ya yi wani hoɓɓasa ba 'ya'yan nan za su kasance mutanen kirki yanzu halin da muke ciki mutane sun zama kawai suna tarbiyyantar da 'ya'yansu ne domin su zama 'yan duniya mai ma'anan domin su zama 'yan duniya za a ga wasu iyaye ba da sanin ubangiji a bangaren 'ya'yansu ba da karantar da 'ya'yansu addini ba da karantar da 'ya'yansu haƙƙin Allah ko haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama to da lokacin da suka yi sakaci da ya'ya a kan sanin haƙƙin Allah kan sanin haƙƙin annabi to ba su sani ba a lokaci guda kuma sun makansu wato ƙeta kenan ‘ya'yansu ba za su iya sanin haƙƙinsu ba domin a karatun da ake koyo a makarantu na koyar da sana'a na koyon abin da mutum zai ci misali makarantun boko ba inda za a ce ma ɗa cewa fa Allah ya ce wa abudullaha wala tushirku bihi shai'an ba babu inda za a gaya ma da wa ba rabbuka ta abudu illa iyahu bil walidaini ihsanan ba inda za a gaya ma da cewa wasainal insanu bi walidayhi husna ba inda za a gaya ma da cewa daga cikin manya manyan laifuffuka wanda suke tare da shirka masu halakarwa akwai huququl walidaini saba ma iyaye to kaga da yana gani shi yana shirya ɗansa domin ya zama babban mutum ya samu duniya bai sani a gefe guda kuma yana makansa keta domin bai shirya ɗansa yadda zai masa addu'a a bayan baya nan ba bai shirya ɗansa yadda zai dinga samun moriyan wannan ɗan a lokacin da baya nan ba kada mu manta annabi sallallahu alaihi sallama ce idan mutum ya mutu duk ayyukan da yake yi na sallah na azumi na zakka na sauran ayyuka gaba ɗaya da ke yi na dukiyansa ko kuma na jiki gaba ɗaya sun yanke sai guda uku kawai daga ciki wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo shine waladun salihun ya da'ula da nagari wanda zai dinga mababansa addu'a kullum ya a sallan sai insha Allah maghfirli wali walidayya a kowane lokaci to idan yayi aikin alkhairi da nagari yayi aikin alkhairi dake amfanin al'umma su ce Allah ya saka da alkhairi to malamai da yawa sun ce wannan Allah ya saka da alhairi zai dinga kan babansa ba tare da ma yayi ma babansa addu'a ba domin ɗa'in ya yi aikin alhairi idan uban shi ya tarbiyyantar da shi to zai samu amfani wannan aikin alhairi kai tsaye domin ɗa yana daga cikin aikin uba kamar yadda Allah ya faɗa kamar yadda malamai suke cewa wa allaisa lil insanu illa ma sa'a mutum bai da komi da za a bashi lada sai abin da ya aikata to sun ce daga cikin ayyukan mutum akwai ɗa to ɗan nan in yayi aikin alhairi wanda ubai ya tarbiyyantar da shi kai na ciyarwa ko na ibada ko na kyautata ma bayin Allah ko na gina masallaci ko na wani abu to kai tsaye baban zai dinga samun lada shi yasa malamai sun suna tafiya akan cewa babu wani mutum da zai yi wani abin da ya shafi wato sadaka ko wani aiki akan cewa yayi ma babansa sadaka ya kai gare shi sai ɗansa ɗa ne zai cire wani abu ce wannan na yi don babana ko don mamana ya kai kansa ɗa ne wanda idan uba ya yi alwashi ko uwa ta yi alwashi za ta yi azumi sai ba ta samu yi ba wannan ittifaƙan ne na malamai cewa ɗa zai iya ma babansa azumin alwashi ko mahaifiyarsa wajen azumi wanda ba na alwashi ba nan ne akwai saɓani gwargwado abinda da kowane malami yake gani a ra'ayinsa to nan kenan muna ganewa kenan idan mutum yana so ɗansa ya zama mutumin kirki wanda shi uban zai mora to shi ne zai tattali wannan ɗan tun kafin auren mahaifiya tun kafin ɗan ya taso wannan shi ne bayanin da muka yi a baya mutane yanzu sun koma kawai dai yaro ya je ya yi karatu za ga tun daga shekara biyu ana gudu da yaro za a kai shi makarantar boko in ka tambaya a ɗaya bangaren fa me aka yi domin yaro ya san addininsa domin ya san ubangijinsa domin ya san annabinsa domin ya san haƙƙin mahaifinsa da mahaifiyarsa da kuma haƙƙin makwabtaka sai ka ga a nan ɓangaren ba a yi komi ba wanda mutane idan misali mutum zai yi kiwo na kaji ko kifi ya samu wuri ya samu kuɗi zai yi ba zai je kasuwa ya sayo wa'annan kajin da kayan aiki na wannan gonan haka kawai ya zuba a wannan gonan ba sai ya nemi wanda yake masani a wannan bangaren wanda ake kiransa consultant kuma ya yi masa abin da ake kira business plan tsari na wannan kasuwancin ya gaya masa irin lokacin da ya kamata kajin da ya kamata ya saya irin yanayin abincin da ya kamata ya basu in suna ƙanana irin lokacin da ya kamata a kashe musu wuta in kifi ne irin lokacin da ya kamata a dinga canza musu ruwa abincin da za a ba su da sauran al'amura na da kullum wanda saboda nan yanzu yana neman kuɗin da zai shiga aljihunsa kaga ya nemi masani kuma ya bashi to amma ɗa a lokacin da mutum zai yi aure ya samu ɗa ɗaya biyu uku a irin ta mutum mutum bai karanta littafi ko guda ɗaya ba bai nemi masani a kan yadda za a yi tarbiyya ba kuma yana zaune ya tura ɗansa boko tun ƙarfe bakwai har ƙarfe hudu idan ta juya ma har ƙarfe shida akwai abin da ake kira extension har zuwa shida 6 to 6 ko kuma 7 to 6 awa kusan goma sha wani abu sannan a ɗaya ɓangaren islamiyya ba a saji komi ba sa'annan kuma a zo a zauna a ce ana so ɗan nan ya zama mutumin kirki bawan Allah wanda ya son Allah ya son annabi ya son tauhidi ubangiji zai iya ba da haƙƙin iyaye to gaskiya kamar mutum bai yi makansa adalci a wannan bangaren ba saboda haka shi yasa za ka ga yanayin da muke rayuwa a yanzu komi ya zama wani iri saboda a lokacin da ake tuna yaro kawai abin da ake koya masa ko abin da ake ƙoƙarin susa masa shine yadda zai iya cimma nasara a karatunsa na rayuwar duniya domin ya ci waye domin ya je samu ya ci jam ya samu admission a jami'a ya gama ya NYSC ya samu aiki shikenan zai iya yin waɗannan abubuwa gaba ɗaya ɗin daga nan ya zo ya gama kuma ya zama bai da amfani ga shi iyayensa ɗin bai da amfani ga society bai da amfani ga jiha ko ga ƙasa gaba ɗaya saboda ba su sa masa ko da kishin ƙasansa ma a jikinsa yana nan kawai yana raye na ga wani yaro wanda yake faɗi akan cewa idan har shi yanzu yana gani babansu ya tsufa ya kamata ya mutu kawai ya bar musu duniyan nan to har yanzu baban bai mutu ba to shi kawai yana gani yanzu baban kamar yana ci musu kudin da ya kamata su gada ya furta baki na san wannan yaron ya furta da bakinsu cewa idan har babansu ya rasu aka zo aka riba musu gado a rabonsa ya zama iya miliyan talatin kawai ya iya samu to iya je kabarin inda baban yake inda aka binne shi tsine ma baban zai yi ba addu'a zai mata ba da yana gaya ma ubansa wannan kaga wannan akwai sakaci wajen tarbiyyantar da da sanin addini kafin har ya sun haƙƙin iyayensa iyaye suna wahala a wajen ƴaƴa suna su kuma duk wannan wahalan da ake tun shekara biyu yaro ana ana ana gudu da shi za a kai shi play group za a kai shi ina ne nursery primary yayi shekaru kusan goma a makarantar primary kafin ya gama je secondary daga ƙarshe in za a rubuta waye abin mamaki ko neko sai ga wannan yaron kuma sai an bashi ansa duk wahalan nan da kashe kuɗin da ake yi yi shi aikin banza bai bai sakamako saboda kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin alkur'ani wa man arada al-akhirata wa ta'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura amma wa man arada al-akhirah wanda yake son duniya to za mu iya bashi duniyan amma nan ma fa liman sha'u, ga wanda muke so sai mu bashi duniyan ba kowa in ya nemi duniya Allah yake bashi duniyan ba wani sai ya gama wahalansa ya gama kashe kudin ya nema ma ɗansa makarantar da tafi kowace iri tsada a nan ƙasar sa'annan ya tura shi ƙasar waje ya kashe kuɗi ya wahala amma da ƙarshe ɗan nan ya dawo ba karatun da yi bai tsina na komai ba sai ma ya koyo shaye-shaye ne kawai to wannan kaga ya samo asali tun daga farkon wannan dan yadda aka aka yake tattalinsa domin su suna tattalin ɗa ne kawai domin ya zama ɗan duniya domin yayi karatu ya zo ya samu aiki shi ke mu a nan Kai ta ɗaya ɓangaren kuma in muka ɗauki wa'annan yan boko masu hali wanda yaransu sun kai su a bangaren boko kawai gaba ɗaya bokon nan za ka ga tun daga ƙarfe 7 ake farawa ba a tashi a wasu makarantu sai karfe 2. da rabi na boko wasu sai karfe uku kai wasu har karfe hudu sai ga islamiyya ita an bata awa biyu kawai mukabil din awa takwas ko awa tara domin ka kirga tun daga karfe bakwai mu ce takwas tara goma sha daya sha biyu karfe daya karfe biyu karfe uku karfe hudu kaga awa tara islamiyya kuma awa biyu a dudda haka abun mamaki idan wani abu ya taso ma yaro na zai jarrabawa ni jiniyo waye ko siniowaye. iyayen nan ba su da kunya su zo su samu islamiyya akan cewa akan awa biyu nan a rage musu wani abu domin su ƙara ma awa tara saboda yaron su yanzu zai rubuta waye ko zai rubuta jiniyo waye ko siniyo waye abun akwai ban tausayi da kuma kunya amma har yanzu kuma suna nan suna son ƴaƴan nan su zama mutanen kirki wanda za su dinga musu addu'a wannan zai yi wahala saboda ba a koya ma ƴaƴan abin da za su ɗauki iyaye da wani muhimmanci saboda ba san addini ba kuma sai ka ga an zalunci waɗannan ƴaƴan a lokacin da su iyaye suke gani son su ne kamar suna tallafa wato suna ririta ta yaran su zama wadi a wani bangare suna zaluntansu wannan ya kamata a dinga kula da da yadda ake tarbiyyantar da yaya a dinga tambaya a sayi littattafai da suke bayani a kan tarbiyya suna nan a cikin kasuwa tinjin wanda aka rubuta ko da larabci ko da turanci ko da wani irin yare ma a karanta su kafin mutu ya samu yaya sai sun haƙƙin da ke kansa nau'in nan ya'yan kamar yadda muka yi bayani a jiya lokacin da wani ya kawo tsaran ɗansa ga ci amirul mu'mini na gissa ta shahara a cikin littattafai na malamai a wannan kenan a ɗaya ɓangaren kuma iyaye da suke sake ɗayansu su kuma ko a matsayin akwai waɗanda su ba ma ruwansu da karatu ko na addini ko na allon ko kuma na boko za su saki yara ne kawai su yi ta yawo a cikin gari titi zai koya wa wa'annan yara tarbiyya kaga shi ma wannan akwai hatsari mai girma wanda ya kamata a kula da wannan abun sai ɗaya na biyu masu turo yaransu da sunan karatu tun daga shekara biyu akwai wa'ansu yara za ga shekara biyu uku wai an rabo su da iyayensu mata za a kai su makaranta wasu in sun girma shekara biyar shekara biyar kan ma an saba da wannan wanda addinin musulunci ɗa idan misali miji ya rabu da matansa to ɗannan daga haihuwa har zuwa shekara bakwai ya kamata ya zauna da uwa shine wajibi wato shine addini abin da ya umarni kenan saboda a lokacin ɗannan yana buƙatan kula ta uwa da tausayi irin na uwa kula da jikinsa da abincinsa da komi nashi yana buƙatan uwa fiye da kowa a wannan lokacin sai ka ce ko da ribuwa suka yi Ubai ce zai karbi wannan ɗan a je kotu kotu in na musulunci ne ba zai yadda uban nan ya karbi wannan ɗan in bai shekara bakwai ba saboda lokaci yana bukatan uwa tausayi irin na uwa daga shekara bakwai to yanzu yana bukata ya san iya yayi wani abun da ba kyau ya san wannan abun bayi da kyau wannan yana da kyau yana bukatan a masa tsawa a a buƙatan jan ido yana buƙatan a nuna masa abin da yake akwai to shi aka ce yanzu kuma uba shi zai ɗauki daga shekara bakwai har zuwa mutu ya kai shekara 21 ya zama zai iya zama da kansa ya yi deciding akan abubuwansa idan har ya samu tarbiyya mai kyau to kaga kenan turo yara sun sun kanana shekara biyar shekara uku shekara shida almajirci a cikin birane su yi ta gararan ba suna neman abin da za su ci to gaskiya akwai shi kuma matsala a bangaren tarbiya waɗannan iyaye su kuma Allah maɗaukakin sarki zai tambaye su a kansa da sunan karatun alkur'ani kuma irin waɗannan yaran da yawa sai ka ga ba sa ma karatun alkur'ani haka za su kare yawo a tituna da garshe su dawo su ne masu tura wulbaro su ne masu ɗibo ruwa su ne masu sai da rake su ne masu sai da lemu su ne masu yankan kumba su ne ɗan dako su ne masu tura ba kwashe bola daga ƙarshe kusan kashi 88 ko da tara a haka za su ƙare ba karatun alkur'ani to kaga wannan an cutar da yaya kenan kuma a nan bangare shi kuma Allah zai yi tambaya a kansa saboda haka karatun alkur'ani ba ana so a ce za a hana karatun alkur'ani ba a duk duniya ana karatun alkur'ani amma ba a tozarta shi a yadda mu muke tozarta karantar da alkur'ani a kasashenmu a bar yara ba su da abincin safe ba su da na rana ba su da na dare ba su da kayan mm, sabulun wanki ba su da kudin sayan takalma an bar ma malami ɗaya yara kusan 200 zuwa 500 shi kansa yana fama da kansa da 'ya'yansa amma yara wasu suna hannunsu iyayensu suna can suna zaune a ƙauyuka ko a wasu garuruwa ba za su ba sa zuwa suna duba su ba to wannan kaga tarbiyyansu zai zama titi zai tarbiyyantar da su sai abin da kawai a suka ga zuciyarsu ya saƙa musu za su bi shi ya sa nan ɗaukansu su zama wato 'yan ta'adda su yi kowane irin abu da wani mugu yake bukata wannan abu ne wanda yake mai sauƙi tare da su kuma a waɗannan yaran suna kallon al'umman da suke rayuwa kamar makiya ne gare su gaba daya saboda za su je ƙofar gida ana ruwa ko ana sanyi suna cewa suna barantuwo idan har ba suka ga mutum ana motsi ba kira su ba to za su tashi da kyaci daga wannan gidan to sai su ga su ba su da kowa ba su da wanda za su kai ƙara a gare shi ya kare musu abin da ake kira al-faraq al-atifi lokacin da mutum yake karami yaro kana da'awowa za ga yana kistanta masa abin da yayyensa suka masa wannan ya dake ni wannan ya zage ni wannan ya mun kaza wannan tausayin shi kowane yaro yake bukata ya ga cewa idan aka zalunce shi akwai wanda zai kare ne babansa ko mahaifiyarsa to a lokacin da yaro ya taso bai da wannan in aka masa ba inda zai kai kuka to wannan yaron zai iya zama hatsari ga wannan societin da yake rayuwa saboda yana gani bai da kariya to yana samo ƙarfi to zai dinga samo makansa kariya wannan shine abun da ya faru da ƙasar nan suka wofintar da mutane masu tasowa suna gani gwamnatoci suna gani su sun kare 'ya'yansu da waɗanda suke kusa da su suna karatu sun bar mutane a ƙauye suna rayuwa ba tare da in an masu wani abu ana zuwa ana wato uh, kare musu haƙoƙinsu ba sai a je misali a yi musu ɓanna ba za a je gwamnati ta yi wani abu ba sai a ce sai kila su su rama da kansu to daga lokacin da mutum ya gano a inda yake zaune bai da kariya sannan in an zalunce shi ba inda zai je ya nemi haƙƙinsa a maida masa wannan haƙin ko a biyaji to daga lokacin zai dinga tara ƙarfi yadda zai dinga kare kansa kuma wannan zai zama hatsari ga al'umma zai zama hatsari ga ƙasa duk ƙasan da ta bari irin wannan abu yana faruwa to wannan ƙasan tana fuskantar hatsarin da kare wato kare irin wannan hatsarin ko magance irin wannan hatsarin sai dai addu'a zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda haka hukumomi dole su ɗauki matakaiya na hana irin waɗannan abubuwa sannan masu iyaye dole su ɗauki mataki yadda za su tarbiyyantar da 'ya'yansu akan addini za ka ga in kana yawo a cikin a cikin gari za ga yaran nan suna yawo akwai lokacin da mun dawo daga wani program a DITB wajen karfe 12 ake tasowa a wannan lokacin daidai wa fraud din nan wajen junction din nan na mobile muka samu su yara guda hudu kananan yara karfe 12 na dare ba mota babu komai suna tsaye mun wuce sai muka je muka zagaye nace bari mu koma ni da wani mutum mu koma mu ga wayannan yaran me suke yi a nan wurin muka je muka ji wani dai yakubu ga wannan yuton din nan muna zuwa muka sami sai suka yi wacce suka yaka mota sha biyu na dare kuce me kuke yi anan ke suna jiran abun hawa ne ina za ku wai can hayin rigasa karfe sha biyu me ya faru har kuka kai wannan lokacin wai ɗayan su ne yayi aiki ya je aiki a wani gida mai gidan yana wai bai biya shi ba suke ta jira har wannan lokacin ba a biya shi ba shine yanzu za su tafi da ƙarshe kafa za su taka daga nan wurin wafurod har zuwa hayin rigasa kaga wayannan yaran akwai hatsari tare da su su kansu za su zama victims ga mutane miyagun mutane haka akwai kwanaki da wani yara guda uku sun fita irinsu suna rike da baro domin su suke kwashe bola da safe su uku ɗaya wani ya gansu ce kai zo kai ka je ka kwashe mun bola ya kira ɗaya daga cikinsu ya biyo shi zuwa gida Allah alamu ya je ya kama wannan yaron ya illanta shi je ya kashe shi ya cire wani fad a jikinsa kwana uku ana, ana neman wannan yaron da ƙarshe aka gano shi a wani lungu masu sai da fulawa aka gano gawansa to kaga duka irin na abubuwa ya kamata iyaye su kula iyaye yan boko su kula da tarbiyyar yayansu iyaye masu ko in kula da yaya sani nauyi ne wanda Allah madauki sarki ya tsora musu kuma Allah zai tambaye su akan wannan nauyi a yaron sawa'un almajirsi suke ko an bar su haka kawai suna yawo a tituna wannan haƙƙi ne kuma hukuma ta yi ta dauki mataki akai ta yi doka da zai hana irin wannan abun subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Eh, eh eh na san lokacin